Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau asabar goma sha biyu ga watan Satumba shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba kanan labarai. To Hadiza babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka Anthony Fauci ya ce sai an shiga shekara mai zuwa sosai kafin watakila rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. bangarorin da ke yaƙi da juna a afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karan farko a ƙasar qatar sannan india da china sun amince su kwance ɗamarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗarɗar da aka shiga yi a kan iyakarsu a wannan satin to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin najeriya na ci gaba da bullo da tsare-tsare na kawo jama'a sauki musamman a wannan lokaci da ake ta shela tsakanin rayuwa sanadiyar hauhawar farashin bukatun jama'a sannan kuma za ku ji cewa hadkatar 'yan sandan najeriya ta aika da manyan mataimakan spector janar na 'yan sanda da ƙarin kwamishinoni 'yan sanda takwas don samar da tsaro a zaben gwamna na jihar edo baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka Anthony Fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar fauci ya gaya ma kafan labarai ta msnbc cewa kafin a ce an gama shirin raba rigakafin kuma an dace akalla akasarin jama'a sun yi rigakafin tayu sai an kai tsakiya ko ma ƙarshen shekarar 2020 'yan sa'o'i bayan nan gwamnan jihar ohio mike dewayne ya sanar cewa dr juan dobi za ta zama sabuwar daraktar lafiyar jihar sai dobi ta ce ba ta so saboda ta ji yadda aka tsangwami tsohuwar daraktar dr ami acton bayan da ta ba da umarnin takaita zirga-zirga a farkon barkewar annobar corona dobi wadda ita ce daraktar harkokin lafiyar jama'a ta south carolina ta faɗi a wata takardar bayani da aka buga a jaridar south carolina mai suna the state cewa yayin tattaunawa kan shirin komawa ma'aikatar lafiyar ohio an gaya mini cewa iyalan tsohuwar daraktar sun fuskanci tsangwama daga jama'a bangarorin da ke yaƙi da juna a afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karan farko inda taliban da wakilan gwamnatin afghanistan suka haɗu a yau ɗinnan asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zamar kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru gwammai ana yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya halarci hidimar bude taron a qatar inda ake taron inda kuma taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa wannan taron shine na baya-bayan nan a jerin harkokin diplomasiyar da gwamnatin trump ta himmantu wajen yi gabanin zaben shugaban kasa na amurka da za a yi a watan nuwamba babban nauyi ya rataya akan kowannen ku a cewar pompeo ga mahalarta taron ya kara da cewa kun samu damar kawo ƙarshen bambance-bambancen ku india da china sun amince su kwanci ɗamarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗarɗar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai to amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa ganawar da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu ta faru ne a birnin moscow a bayan fagen babban taron tattalin arziki siyasa da tsaro wanda ake wa lakabi da haduwar shanghai wannan ku na zuwa ne 'yan kwanaki bayan faruwar wata sabuwar arangama a ladakh lokacin da sojojin india suka ce sun mamaye tsaunukan da ke kudancin gabar tafkin pongchoy mai matukar muhimmanci a matsayin hannunka mai sanda bayan da suka hango sojojin india na dannowa dalla to kuma yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin najeriya na ci gaba da bullo da tsare-tsare na kawo jama'a sauki musamman a wannan lokaci da ake ta shela tsakanin rayuwa a sanadiyar hauhawar farashin bukatun jama'a wannan na cikin kasafi ne da shugaban muhammadu buhari ya bayyana ta naira tiriliyan biyu da digo uku na tallafi da kuma nufin farfado da tattalin arzikin kasar a sanadiyar bullar cutar coronavirus wakiliyar madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton Daga cikin kuɗin da aka ware domin wannan hidima naira biliyan saba'in da biyar ne aka keɓe musamman domin tallafawa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu kamar yadda shugaban kula da sha'anin masana'antu dukko Umaru rada ya mani ƙarin haske. Kuɗin da ke cikin tallafin miliyan dubu saba'in da biyar ne. Wannan wanda za a taimaka ma albashin ma'aikata na wata uku to shi ke ɗauke da miliyan dubu sittin. Wancan na garanti take off scheme shi ke ɗauke da biliyan dubu goma sha biyar bambancin su shine shi wancan na garanti take off mutane ne wa'anda suke yin abubuwansu kamar masu yin face mask kamar masu yin sanitizer kamar masu yin food processing irin abubuwa na cimaka na abinci to irin shi ne za a sayi kayayyakin su sai a rarraba ma asibitoci ko makarantu ko wasu wurare da ke bukata wa'annan abubuwan a tabbatar da cewa dai abin da suke sarrafawa an saye shi sun amfana sun samu kuɗin da za su yi rayuwarsu ta yau da kullum Ita kuwa jagoran shirin kuma ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum ta ce wannan kokari da gwamnati ta bullo da shi za a tabbatar ba a bar masu cin moriyarsa a baya ba. Mun kiyasta cewa mutum miliyan ɗaya da ɗari bakwai amma in aka bi lissafin jihohi a kowace jiha akalla sama da mutum dubu da uku a lissafin mu amma muna tsammanin za mu iya wuce haka za mu kai ko da akalla mutum dubu a kowace jiha amma yadda ne bayani da lagos da kano da abia su za mu kara musu saboda yawan mutanen su da yawan ma'aikata wanda suke aiki ne na kasuwanci ya fi na sauran jihohin yawa. To sai dai ɗaya cikin masu masana'anta mai zaman kansa a jihar Kano Habibu Lawal Kofar Wambai ya yi nazari akan batun yana cewa. Ya kamata gwamnatoci daga ƙasa suna magana karamar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya musamman su amfani da kafofin yaka labarai wanda ake saurara don a wayewa da mutane kai akan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema za a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne ba abu ne na wasu mutane daban ba da abin da ya faru a yi wurin, mun dan yi asirar din abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin da suka ga har a kai wa yin ibada dan amma mu daga nan arewa gaskiya ya zama north west gaba ɗaya kamar mu a nan arewacin arewa ya zama abin da aka ba Lagos mu nan arewacin arewa ba a ba Wannan tallafi kyauta ne ba bashi ba kuma kashi arba'in da biyar na waɗanda za su amfana mata ne masu ƙananan sana'o'i sannan kashi biyar a cikinsu masu bukata ta musamman ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. To Hadiza shugaban Venezuela Nicolas Maduro jiya jama'a ya ce an kama wani ɗan leƙen asirin Amurka yayin da yake leƙo asiri a matatar mai mai girma a ƙasar. yayin da kasar ke fama da tsananin karancin mai a wani jawabinsa da aka yada kai tsaye a gidan talabijin din gwamnati maduro ya ce an kama mutumin ne ranar alhamis a jihar falcon ta arewa maso gabashin kasar inda yake leƙen asiri a matatar man amuwa da cardon an kama wani wanda ke fakewa da aikin sojin ruwa a wasu sansanonin hukumar leƙen asirin amurka ta cia da ke iraki a cewar maduro wanda ya kara da cewa an kama shi ne dauke da wasu makamai na musamman yana kuma dauke da makudan kudade daloli masu yawa da sauran abubuwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma fajar shugaban amurka ta white house duk babu wadda ta ce komai nan take bayan da aka tuntube su an zartar da hukuncin kisa kan dan kokowar nan na kasar iran mai suna navid afkari yau dinnan asabar bayan an same shi da laifin daba ma wani mai gadi wuka har ya mutu yayin wata zanga-zangar rashin amincewa da manufofin gwamnati a shekara ta da goma sha 2018 a cewar kafafen yada labaran gwamnati a shari'ar da ta janyo suka a duniya kafafen yada labarai sun ruwaito shugaban sashen shari'a na lardin fas da ke kudancin kasar kazin musabi na cewa an zartar da hukuncin kisa kan afkari da safiyar yau dinnan bayan da aka bi ka'idar shari'a kamar yadda iyaye da kuma 'yan uwan mutumin da ya kashe suka buƙaci a yi afkari dan shekaru 27 ya ce an tilasta masa amsa cewa ya aikata laifin ta wajen gana masa azaba bisa ga bayanin iyayensa da kuma 'yan raji kuma lauyansa ya ce babu wata shaidar da ta nuna cewa aikata laifin ma'aikatar shari'ar iran dai ta karyata wannan ikirari na afkari daga ƙarshe sashi mai yawa na gabar yammacin amurka au na kan ci da wuta au na gab da fara ci da wuta a daidai lokacin da gobar daji daidai har ɗari ke ta bazuwa ya zuwa ji jama'a kama daga california zuwa jihar washington da kuma gaba da nan al'amarin da ya janyo ƙaurace ma garuruwa da dama da kuma mutuwar mutane akalla 24 ana shirin yiwuwar kwasar mutane sama da biyar a oregon wato fiye da kashi goma cikin ɗari na adadin mutanen jihar a daidai lokacin da wuta ta lalata dubban gidaje da dubban kadada a jihar an da babban dandalin taron jihar oregon da ke portland a matsayin wurin tsugunar da waɗanda aka kwasa wasu da dama da suka gudu sun zaɓi fakewa cikin motocinsu a wuraren ajiye motoci muna shirin fuskantar mace-mace da dama bisa ga abin da muka fahimta da kuma yawan gine-ginen da aka rasa su a cewar andrew phelps daraktan hukumar kai ɗaukin gaggawa ta jihar oregon To a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sandan Najeriya ta aika da manyan mataimakan sanata janar na 'yan sanda da ƙarin kwamishinonin 'yan sanda takwas don samo da tsaro a zaben gwamna na jihar Edo. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoto. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya aiko mana na nuna cewar a wani ƙoƙarin samar da cikakken tsaro yayin zaben gwamna da za a yi a jihar Edo ranar 19 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya amince da tura manyan mataimakansa guda biyu. Wato DIG Adele Olushela Oyebade da AIG Karma Hassan da kuma ƙarin wasu kwamishinonin 'yan sanda guda takwas. Waɗannan tarin jami'an tsaro dai za su sa ido ne wajen tabbatar da an bi tsari da kuma dokokin zaɓe yayin gudanar da shi wannan zaɓe. A cewar Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, wannan mataki dama can ba wani sabon abu ba ne, amma yana jin da kamar wuya in har kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu. Yadda matakin ya yi daidai duk da yake babu tabbas kan cewa wannan mataki zai hana ta da hankali kamar yadda mutane da dama suke kaya. Kuma ba a yi wannan matakin ba sabon abu ba ne. Daman su irin waɗannan zaɓuka da ake kiransu off season wato wanda ake yi ba lokacin zaɓen tsakanin gama gari ba an fi samun miskiloli musamman ma na tashin hankali to shi yasa nake ga cewa shi gaban yan sanda ya ga ya dace ya tura waɗannan manyan yan sanda kuma bacin haka na tabbata za a cika jihar Edo da kananan yan sanda sakuna da lunguna to amma abubuwan da suke hana d'a hankali shi da idan su kansu mutanen wannan wurin sun yi kansu kiyamun ne da sun ce ba a hankali ba su kuwa yan kungiyoyin faran hula a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na na rashin jin daɗi ne ganin yadda jami'an tsaron suka mai da hankali wurin harkoki irin na siyasa maimakon tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da aika-aikan 'yan ta'adda. A duk lokacin da al'amari na zaɓe ya taso irin ɗimbin jami'an tsaro daban-daban da ake turawa wajajen da za a gudanar da wannan zaɓe. To har yanzu dai akwai abun damuwa. Za mu ji cewar 'yan bindiga ne, 'yan boko haram ne sun kai hari a wajaje da dama. To ba mu taba je an yi reinforcing ko kuma an tura wa'yansu jami'ai masu yawa don su je su ci karfin su ba duk da muna jin kwarrafe-kwarrafe daga wa'yansu ƙananan jami'ai na cewar suna da karancin yawa suna da karancin makami na fuskantar mutane nan a jiha ɗaya a ce an tura kwamishinan sanda biyar an tura dig an tura ai to wannan muradunsu su ne za a je a kare nasu na su shugabanni idan tsaro ne har har da ake kawo bangaren ƙasar dama to da an ce bari a tura sun bi irin wa'annan jami'an tsaro Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar koli mai kula da wadata ƙasa da abinci domin tsara jadawali da tabbatar cewar ambaliyar ruwan bana da masu yi wa tsarin wadata abinci mai rangwame kafar angulu ba su yi wa wadatuwar abinci a Najeriya zango ƙasa ba. A Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya yi fira da ministan ayyukan noma da raya karkara Alhaji Muhammad Sabo na Nono domin jin karin bayani inda ministan ya ce. Kuma wannan ba magana ce kawai ta gwamnati ba a'a ya shafi magana ta abubuwa da yawa yanzu allah misali da ba suminti ake kawo da kasar nan ba to yanzu muke kai suminti waje yanzu Nijar ba su da suminti da Togo da Benin har rubutowa suka yi wajen shugaban kasa don Allah ya taimaka musu shine ba dangote da buwa su kai musu suminti yanzu dangote ma yana establishing da cement factory yanzu kaga ana magana cewa ana neman foreign exchange da za a kawo suminti babu to irin wannan ya kamata mutane su dauki kuma za a zo a duba abubuwa kullum na abin da ya shafi a harkar abinci abin da ya shafi shi kansa noman gaba gaba ɗayansa abin da ya shafi sinadari na noma taki abin da ya shafi tallafi da za a bayar na ita take batarwa ba ita take bar da shi a ta ba in sun je sai sake da bagin na sai kai shi US ya je US ana sayar da shi between 5000 dollars 7000 dollars per ton dan me ba za mu hanya da za mu kai shi US in direct ba so waɗannan gasu nan opportunities da fa da yawa amma a zauna da lalaci kullum kuma kamata yi a haɗa kai da gwamnati mutane a rage siyasa a sha'ani da ya shafi tattalin arziki musamman noma ko ba komai ku yadda akan abu guda noman nan shine zai fidda mu kowace ma fati ce za ta zo ta kafa gwamnati wannan noman dai shine to wannan a inganta shi a rage siyasa a cikin sannan kuma za a zo a duba abubuwa kullum na abin da ya shafi a harkar abinci abin da ya shafi shi kansa noman gaba ɗayansa abin da ya shafi sinadari na noma take. abin da ya shafi tallafi da za a bayar na kuɗi na noma abin da ya shafi sha'ani na tsaro na noma duk waɗannan abubuwa sun tara a wannan kwamiti Tsayawa za mu yi mu duba duk inda yake akwai kuskure abu a gyara abin da ya kamata a ƙara masa inganci a ƙara masa inganci abin da aka ga ya daidaitu a wuce a nemi wani wannan shine amfanin wannan kwamiti kuma rahoto wannan shine abin da national food security council za ta rinka bayarwa lokacin lokatai wannan majalisa ta samar da abinci ko wadatar da ƙasa da abinci shi zai gudanar da wannan aikin shi wannan aikin ya hada da bayan tsara sha'anin noma da manoma za su bi da kuma tallafi a kan matsalolin da suka fuskanta ko hasarori da za su iya yi ko kamar tsuntsaye na dango da ke shigowa su ne gonaki lahani ko kwari da dai sauransu kenan. Duk abubuwan da suka shafi sha'ani wanda ya shafi sha'anin abinci da inganta noma a ƙasar nan wannan kwamiti yana da haƙƙi a kai. Da kai maganar kwaila batin nan yanzu jihohi goma sha ɗaya duk mun je mun yi aerial spray kuma muna nan muna yin ground spray. Feshi kenan. Feshi state ɗaya ce Borno sun kuma nan for security reason ne har yanzu amma su ma muna looking yadda za mu yi abin nan kuma tun da muka samu alert waɗannan matsaloli za su taso tun sun shafi su Kenya da Central Africa din nan wanda ake kira FAO Food and Agricultural Organization suka yi alert namu shugaba Buhari ya ba mu dama ya ba mu kuɗi ya ce mu tanada ministan sha'anin noma da raya karkara kenan alhaji muhammad sabo na nono kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. mako ɗaya kenan da ƙasar najeriya ta buɗe wasu filayen tashi da saukan jiragen samanta ga jiragen ƙasashen waje bayan rufe su watanni shida da suka shuɗe sakamakon coronavirus hukumomin najeriya sun haramta ma wasu jiragen ƙasashen waje sauka a cikin ƙasar a wani mataki da ake kallo na ramuwar gayya wani abin da matafiya musamman 'yan najeriya suka koka a kai shine kudin da ake karba na gwajin coronavirus a filin saukan jiragen saman da ya kai naira dubu arba'in da biyar idan matafiya daga kasashen waje suka sauko a filayen saukan jirage na lagos da abuja hakan ne kuma yasa na tuntuɓi malam nasir zaradini tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan wannan batu so mu ɗauki sauran ƙasashe makwabtanmu mu ga su ne suke yi kamar ghana eh suna karɓar kuɗi su ma amma kuɗin da suke karɓa bai kai yadda najeriya take karba ba haka jamhuriyar niger waɗanda suna kuɗin da suke karba idan mutum ya sauka bai kai haka ba wannan kuɗin ya sore yawa domin mai domin abubuwa ne da za a gwada mutumin da ya shigo kuma ya kamata a samu hanyar da kowa ya shigo ya kai kansa a gwada shi ba tare da an samu matsala ba wani watakila zai iya sauka ba wa kuɗin kuma irin wannan zai sa wasu su kauce su shigo ba tare da an gwada su ɗin ba babban abin da ya kamata a yi yanzu saboda tun da wannan cuta ta shigo daga filayen jiragen sama ta shigo to ya kamata ko duk abin da gwamnati za ta tabbatar da cewa duk wanda ya shigo an auna shi cewa baya dauke da wannan cutar kafin ya shigo Najeriya yana da mahimmanci. Don haka tsawon kuɗi a kai zai iya sa wasu su zuke har su shigo kuma su shigo da wannan cuta ba tare da an sani ba. To, kana ganin ragowa ya kamata a yi ma mutane ragi ko kuma dai kwata-kwata ma gwamnati ta ɗauke wannan nauyin akan 'yan Najeriya musamman? To, yawancin mutanen da suke hawa jirgin sama mutane ne masu hali. saboda haka idan akwai yadda za a yi a rage ba tare da an shiga kudin hukuma wanda za a yi wa mutane aiki an biya kudin gwajin mutane da suka shigo najeriya ba to wannan yana da da kyau a yi shi yadda zai daidai kwatankwacin abin da ya kamata mutum ya biya wajen yinsa ba tare da an tsawwala ba To bari mu duba kuma ta huskan a da idan mutum ya sauko ko kuma lokacin da ake dan shigowa da mutane wanda yake sun makale a wasu kasashe sai an gwada mutum ya dauki wurin mako biyu ana tsare da shi. To idan ka duba bashin da mutum ke yi idan an tsare shi a hotel da sauransu ta wannan huskan kuma za a ce ma ai kusan gwamnati ta yi rangwami a wannan dubu arba'in da biyar saboda hotel din da mutum zai zauna kwanaki goma sha hudu zai fi kuɗin nan da ake karba a yanzu Eh ka sa lokacin da ake saka mutane su shiga hotel su kwana goma sha hudu ba a samu wannan hikimar sabuwar hikima wadda za a iya gwada ka cikin 'yan mintuna a san kana da cutar nan ko baka da cutar nan ba wanda na ga sun yi a international airport na ghana kuma ga gashi noma a nan najeriya a abuja da lagos ana yin irin waɗannan gwaje-gwajen to cikin shi yasa yanzu kuma a najeriya ma an rage yawan zama da mutum zai yi inda zai killace kansa da mako biyu ne daga baya aka rage ya dawo mako ɗaya sannan a makwabciyarmu jamhuriyar benin su kuma awa arba'in da takwas ne ake killace mutum kafin a bashi ya shiga gari ya fara hidimarsa. To ya ya kake ganin matakan da aka dauka a filayen saukan jirage na Legas da Abuja da yake su kaɗai ne aka buɗe a yanzu na ganin cewa an tantance ko kuma an yi gwaji mai inganci na ganin mutane suna da cutar nan ko a'a. Eh matakan sun tsari kwarai da gaske saboda tun da aka fara ba a sami wata tangarɗa ba a wajen tsarin tafiyar da waɗannan matakai da aka ɗauka kuma sun la'akari da abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashen duniya ɗin kuma zannan duk wanda zai shigo sai an tabbata cewa yana da gwaji da aka yi masa a ƙasar da zai baro wanda bai fi bai kasa da kwana uku ba to waɗannan matakan da kuma matakan gwaje-gwaje ma da aka sassaka na'urori yanzu ba sai an yi da hannu ba ta cikin mashin mutum zai biya fita da ya je za a iya gwadawa mashin zai gaya masa cewa eh cikin ka yayi zafi ko kuma cikin ka yayi daidai sai mutum ya shiga ta cikin wannan mashin da guje. madalla a ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu amana dai shi bakon namu Malam Nasir Zaraddini tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta kasa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. danda a gaida baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Sadiya da ke ƙasar Afghanistan tare da Fatima Musa wa barikin Ladi jihar Plateau da Maryam Fulani daga ƙasar Saudiya. inda suka ce salam VOA Hausa. haba dai shugaba Muhammadu Buhari wallahi ya kamata ka tausaya wa al'ummar kasar mu duba da irin ƙalubalen da suke fuskanta ga matsalar tsaro rayuwa mata fyaɗe da sauransu gaskiya abin ya zama ruwan dare Allah dai ya kyauta mun gode VOA Hausa sai kuma mun samu saƙo na gaba daga Aliyu Usman taka lafiya magajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ya ce muryar Amurka a yau ina so ku faɗa wa Sanator Muhammadu Adamu Alaru, sanatan da ke wakiltar mu a zauren majalisar dattawan tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin ayyukan majalisar. Da ya dubi girman Allah ya kawo wa jama'ar unguwar Malala da ke cikin garin birnin Kebbi wajen magance musu geɓen da ke yi wa rayuwa da mahallinsu barazanar gaske. tunda gwamnatin jihar Kebbi ta kasa fitar musu kitse a wuta game da wannan matsala ta musamman. To sai kuma sakoma na ƙarshe wanda kuma dai haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salatu goma ga annabar jau da fatan ado salatu goma ga annabar jau su kuma suka ce gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin gashi dai an so ma cimma sabuwar masara amma fa har yanzu farashin tsohon masara bai faɗi ba ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa to ma dalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a amurka anthony fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar covid-19 wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar bangarorin da ke yaƙi da juna a afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karan farko inda taliban da wakilan gwamnatin afghanistan suka haɗu a yau ɗinnan asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zammar kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru gwammai ana yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya halarci hidimar buɗe taron a qatar inda ake taron inda kuma taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa india da china sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗarɗar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai to amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa shugaban venezuela nicolas maduro jiya jama'a ya ce an kama wani ɗan leƙen asirin amurka yayin da yake leƙo asiri a matatar mai mai girma a ƙasar yayin da ƙasar ke fama da tsananin ƙarancin mai a wani jawabinsa da aka yada kai tsaye a gidan talabijin ɗin gwamnati maduro ya ce an kama mutumin ne ranar alhamis a jihar falcon ta arewa maso gabashin ƙasar inda yake leƙen asiri a matatar man amuwa da cardon thomas sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ya a madadin kowa da kowa musamman ma shi ibrahim ka almasi garba da ya taya gabatarwa sai hailu haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalam